Ma'aikatan ƙanana da matsakaitan sana'o'i ma'aikata ce da ke lura da masu ƙananan sana'o'i wajen taimaka musu don bunƙasa sana'o'insu. A yau dandalin VOA zai zanta da shugaban ma'aikatar na sashen Arewa maso yamma Alhaji Ahmad Muhammad Madaki inda ya ce suna koya masu ƙananan sana'o'i yadda za su dinga ajiye bayanan kasuwancinsu a littafi. Ko idan mun je ba su training wani na ɗaya ce a wanda lalle muke tabbatar cewa idan ko da irin canjin zamu ba su mun saka shi a ciki ana kiransa kamar bookkeeping eh, yadda dawalin eh, bambance cinikayya ko yadda dai su suke kiransa din so wannan muna muna nuna musu wannan kuma haka zalika idan sun zo ofis. wajen neman bayani a kan wasu matsalolinsu muna tabbata cewa mun saka musu wannan a ciki mun gaya musu cewa shi fa yanzu kasuwanci ba kasuwanci bane kamar yadda aka saba yi zamanin da a kana da kuɗin ka na jari kana cinikin ka idan ka aje kuɗin nan in ka tara kasuwa ka zuba su idan wani naka dan uwanka ko makamanci haka ya zo ya baka taimako ya baka kyauta ta zumunci ka saka su a cikin wannan kai kuma idan ka tashi zaka je ka biya bukatun ka na yau da gobe ko zaka taimaka yan uwa kuma makamanci haka ka diba daga cikin wannan in har zaka yi wannan wannan asusu guda daya na ciniki a ciki na kyauta a ciki wanda zaka yi amfani da shi a ciki ba za ka gane cewa kana cin riba ko ba ka cin riba ba lallai sai ka bambanta wannan kuɗi ne na kasuwanci wannan kuɗi ne naka domin haka kuɗinka na kasuwanci harka kasuwanci zaka da su ta nan cewa muka nuna maka jadawali ga inda zaka sa wannan kuɗi na kasuwanci ga abin da ka saya ga abin da ka kashe bai karshe ga abin da ka samu riba za zaka cewa kullum za ka iya ganewa a cikin wani dan lokaci cewa ga ribar da ka ci ga uwa ka fitar ga riba ga wahalhalu ka fitar da su za zaka cewa a nan wurin in Allah da kasuwanci zai ci gaba amma kullum kana amfani da kuɗin kasuwanci wata ran ga jari yayi ƙasa wata ran babu jari duk wani abin da ke kawo wannan akwai tsotse tabbas an san wannan mm. akwai wannan tsotse to amma yawanci sakaci da mutum baya yin abin da ya dace a lokacin da ya dace. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.